yana tambayar menene dalilin da ya sa idan sahu ya cika sai kaga wasu sun daidaita sahu da ainihin wato sahun liman to abin da nake fahimta kamar ko daga tsakiya yake magana ko oho a wannan uzuri ne shari'ar musulunci ta kawo haka idan masallaci ya cika ko gurin sallah ya cika to in ka je ka tsaya saitin liman babu laifi in ma ka je gaban liman ka tsaya babu laifi amma da sharaɗin babu wuri ne a baya wannan karatun yana nan cikin fatuhul bari kuma yana nan cikin askari ina ma za ka samu askari tare da sharhin malam yahuza fatuhul jawad za ka ga ƙarin bayani akan haka babu laifi jama'a amma inda gangan ne kawai ka zo ka tsaya saitin liman ko gaban liman to wannan malamai sai su ce sallar ka ba ko ta ɓaci